when the present government came into being, Nigerian ranking in terrorism was number eight. Today we are number four. So if you give it another four years, we'll be number one. a lokacin da apc ta yi mulki najeriya na mataki na takwas ne a ta'addanci a duniya idan suka ƙara wasu shekarun hudu najeriya za ta dawo ta ɗaya in ji ɗaya daga manyan 'yan adawan na adc peter obi wanda ke lissafa yadda gwamnatin tinubu ta samu ƙasa da kuma yadda lamura suke a yanzu. I will not end these remarks without indicting the chairman of INEC and INEC itself. tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya yi da mikiya ne kan shugaban hukumar zaɓe a Amofitan da nuna ba zai sha su a masilla ba da matakan da yake ɗauka kan takurawa 'yan adawa. Adamu Hassan Bunun Kashere na daga mahalarta taron daga arewa maso gabar. ya ce baya raba ɗaya biyu ga tasirin da ADC za ta yi a babban zaben 2027. Mai gaskiya kuma yana tare da Allah kuma jam'iyyar ADC duka Najeriya kowa ya san jam'iyya ce wanda ta karbu kuma saboda karbuwar nata yasa gwamnati take mata zagon ƙasa ai duk kowa ya san abin da yake faruwa ba wai haka kawai ne abin yake faruwa ba akwai hannun gwamnati duk mai hankali ya san wannan amma in insha Allahu za mu yi nasara a kansu Allah ya yarda shi ma mukarrabin Peter Obi Malam Ibrahim Hussaini Abdulkarim na kore tunanin za a samu baraka a jam'iyyar wajen zaben fidda gwani a tsakanin manyan 'yan takara da suka yi dafifi a jam'iyyar. To wannan shugaban da suke haɗuwa wurin suna haɗuwa ne a kan addu'ar wa'annan talakokin da suke neman sauki a cikin wahalar da suke sha a cikin wannan gwamnati yanzu. To Allah idan ya karɓi addu'ar su haɗa kan wa'annan mutanen ba zai wahala ba kuma za a zaɓar wanda ya kamata ya yi wannan aikin ko ba wanda zai tafi wani abu kuma haka za a ceto al'umma insha Allah. Yadda aka yi a 2014 2015 aka kawo Buhari saboda addu'a wasu ma suka fito suka yi jona aka yi wannan ha kuma wannan ma Allah zai taimaka wa mutane ya haɗa kawunan su ko mu samar da wannan damar da muke bukata. Taron dai ya gudana da amfani da na'urorin samar da wuta na janareta don tsinke wuta da mai dandalin taron ya yi bisa zargin an umarce shi ne ya hakan ko a soke lasisinsa na hurumin gudanar da fagen taruka wato event center na rainbow da ke anguwar garki a abuja kazalika taron ya kori shugaban bangare na jam'iyyar nafi obala da wasu 'yan jam'iyya da jagorancin Mark ya zarga da cin amana. Nasiru Adamu Hikaya, GTA Hausa, Amurka ke magana a Abuja, Najeriya.